يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan biyu watan februari shekara ta goma sha hudu miladiya gashi Allah ya sake dawo da mu kan ci gaba da karatunmu na kitabu tauhidi wa isbatu sifatun rabbi azza wa jal na shaikhu malami imamul al'imma abu bakirin muhammad ibnu ishaqa ibnu khuzaima rahimahullahu ta'ala karatun da ya gabata mun buɗe babi na farko inda Allah madaukakin sarki inda malam ya buɗa da cewa Allah madaukakin sarki tabbas yana da nafsu tabbas Allah yana nan akwai shi kuma ƙur'ani sun ya ambata haka ɗaya daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki masu tabbata cewa akwai Allah shi take kalimar nafsu malam ya ambata mana hadisan da suka zo game da wannan bayan ya ambata mana ayoyi muna cikin ci gaba da hadisan ina jin za mu tashi hadisi na biyar a yau insha Allah hadisi yana fara kamar haka حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا, حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد فرجع حين تعالى النهار قال لم تزالي جالسة بعدي قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه wannan muhallu shahid in na san an gano wannan shine warida nafsi hadisi yana fara da kamar haka daga Abdul Jabbar ibn al-Ala al-Affar yana cikin tabaqatul ashira saduqun la la ba'sa bihi daga wa daga Sufyan wani Sufyan Sufyan ibn Uyayna wannan Sufyan ibn Uyayna na mun san muna da Sufyan al-Thawri ko akwai kuma Sufyan ibn Uyayna to wanga Sufyan ibn Uyayna kenan عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة وانا سيكاري عن كريب بابان babban tabi'i أيضا ɗaya daga cikin المادرة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وهو huwa عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيك بام الأباني النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح wata rana ya fita sallar subahi wajuwairiyatun ko wajuwairiyatu jalisatun fil masjidi juwairiya tana zaune a nan inda ta yi sallah shine almasjid huna a nan wurin sallarta ba a masallaci a nan wurin sallarta a ruwaya da ta hito ta imam ahmad abdullahi bin abbasin bai wuce ba sai da ya ba da dani ya ce da ana ce mata barra annabi sallallahu alaihi wasallam sai canza mata suna zuwa juwayriya saboda ni saboda barra akwai alamat taskiya jazakallahu khairan akwai alamat taskiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyamat ya hito inda barra a ce kharaja min barra kenan ya baro barra ko ba haka ba sunan na na taskiya sannan kuma idan suna taskiya kuma aka ce ka baro shi ko ka haifar daga wajen sai a ce kamar ka baro abu ba sani ko mu gane wannan mhm. shi yasa mun sallah san sai ya canza mata suna zuwa juwairiya tasghir na jariya Jariya ma sai tasghir ne dun dai falatu zakku anfusakum inna la alamu liman ittaqa da manzon sallallahu alaihi wasallam ya fita inda juwairiya jalisatun fil masjid tana zaune a nan wurin sallata faraja hina ta'alan naharu lokacin da rana ta dago ta yi sama lokacin hanci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake shigowa gida ta'ala bi ma'ana ashraqat wa zaharat fil a'la bayyana a sama ma'ana ba tana kasa kasa ba sai ta tsaku har sama lokacin hanci a ce wajajin kina misali karhe tara zuwa karhe goma to annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake shigowa gida ko da ya shigo sai iske ta zaune ita wa ita juwairiya qala sai ce ah lam tazali jalisatan ba'di tun sada na bacci na nazari inda kike ashe tun sallatin na tana ta ambaton Allah qalat na'am ce eh kware tun sada bani ina nan wuri ina ta addu'i qala manzo Allah ce laqad manzo Allah ce qad qultu ba'daki arba'a kalimatin kin ga bahi ta garani bayan barin ni na faɗi wasu kalmomi guda hudu su kasalin faɗa Lawuzi na bihinna da an auna su da duk abin ga da ke faɗa na hunna da kalmomin ga hudu da na faɗa sun rinjaye duk abin da ke faɗa duk abin da ke tun sannan tun sannan da nufake har yanzu to ni kalmomi guda hudu ma da dan faɗi da sun fi abin ki faɗa me ka faɗa ya rasulullah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimatihi wa rida nafsihi wa zinata arshi su ya faɗa guda hudu nan istilahi na kalimat ba na istilahi na masu nahawu ba kun san nahawu daga ba aka aza ko saboda haka shassa ba mu dankara hadisin nahawu ba mu dankara nahawu kan wanga hadisi don mi biyun mun ka ce subhana kalimatun Allahu kalimatun adada wa kalimatun bi kalimatun hamdu kalimatun adada kalima kaga za mu samu shaida hudu ko ba haka ba kalima a asalin asalin larabci kalima magana jumla cikakka magana jumla cikakka ita a kalima sai su aka cewa kalimatu shahada la ilaha illallah kalimatu shahada Allah ya ce ma Abu Jahalin Abu Bakkansa Abu Talib ka faɗi kalimar da zan yi ma hujja da ita ranar alkiyama ke ce mata kalima ko ba haka ba sannan kuma ai lokacin da a mutum ya yi sakaci ya zo lokacin mutuwa ya ga azaba ni zai cewa a mai da shi la'alli amalu salihan fi ma sai a ce kalla ehe illa kalimatun huwa qailuha ashe duk abin da ya faɗi a maidani ni wayo ni Allah na yi nadama na bari a maida ni in gyara kaza duk maganar da yayi aka ce kalimatun huwa qailuha saboda haka abin da aka kalima a harshen larabci ba a masu nahawu ba a harshen larabci kalimatun ma'ana kalamu to na faɗi wasu wasu jumloni maganganu jumloli cikakku masu cikakken ma'ana bin da samu ka tsoye ta mun nagaya tun ka a samu kore wajen nahawu sannan kuma ka'ida na nan bata canza ba har yanzu ba a zikiri da kalima guda ko ba haka ba ba a kama kiran Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu a ce so dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ko wai wai wuri na an ka bashi ko ko ko ko a kaharu kaharu kaharu yana so yana rinjaye wani ko kaharu kaharu ba a zikiri da kalima guda dole sai ya zo kalam jumla cikakka kila fa ci wannan subhanallahi wa bihamdi mun ce dama kalmomi na guda biyu mahauta da juna subhana tsalkakewa ta karehi hamdu kuma siffantawa da sifatul kamali ka tsarkake Allah daga sifatun naqas shine subhanallahi sannan ka siffanta da sifatul kamali shine wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ka gama komi kenan ko ada da khalqihi tsalki ya tabbata ga Allah tare da siffan ta haida siffofin kamala na faɗi haka sau yawan halittu ne ada da haƙi sau yawan halittu ne wa ma ya alamu junu da rabbika lahuwa babu wanda ya san yawan halittun Allah ya fi Allah tunda halku ya ce bai ce mutane ba bane ka ce ayin na duniya kasan san su ko ba haka biliyan kazana ba ce mala'iku ba ba ce tumaki ko awaki ko aljannu ba khalqihi ko ba haka ba saboda haka adadin halittar Allah abin da yawa fa wani dada da kalimatihi kuma adadin yawan tawadar da ka rubuta kalimomin Allah anya akwai tawadar da ta isa ka rubuta kalimomin Allah babu ni Allah da yakin sarki ya ce mu da kai shi eh lana fi dal baharu qabla an tanfada kalimatu rabbik su komi ashe babu iyaka kenan ko ehe warida nafsihi rida sifa Allah ta ko ba haka ba to ina tsalkace Allah na sifanta shi da sifofi ne har yarda hatta kai irin sifan irin tsalkacewa irin sifanta yadda ya yadda rida nafsihi iyakacin yarda kai ne ya yadda ya yadda da subhanahu ɗin da hamdu din iyakacin wannan adadin da yake yarda kila fahimta abin da yawa sannan mi wazinata arshihi da kuma nauyin al'arshinsa nan zinatu nauyi arshi mudafun na wannan na cikin idafatul makhluq ila khaliqihi akula haka nan khaliqihi an jingina khalqu zuwa ga bamirin shine alhawu da mirin ubangiji shi ma idafatul makhluq ila khaliqihi an amma wajen idafatu kalimati hi idafatul kalimatu ila ila bamiri na cikin ha'un hi sannan da idafatu kalimatu nafsu zuwa hi ha'un wannan ba idafatul makhluqi ila khaliqihi bane idafatul as-sifati ila mawsufiha dingina siffa zuwa ga mai ita dun kalimatu siffa Allah ce kalamu Allah yana magana ko kalamu siffa Allah ce nafsu siffa Allah ce qa'imun bi zatihi ta'ala saboda haka biyu kalimatu da nafsu idafatu sifatu ila al-mawsuf amma ni amma wajen khalqihi arshihi idafatu al-makhluqi ila al-khaliq an fahimta amma hadisi abin da muka magana muna magana kan mi kan nafsu Allahu lahu nafsu Allah na dare wannan hadisi tabbatacce na babu ko tantama Muslim ya fit da shi Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duka ya sun da shi ibnu majah fi da shi hatta da bukhari a cikin al-adab wal mufrad ya kawo shi ibnu hibban ya fi da shi hadisi na ingantacce insha Allah ta'ala mun gane wannan kenan قال أبو بكر أبو بكر يتوى أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة سيتي قال أبو بكر يريد نفسه كي ليك نجي كما إذا بخاري ذاك تشوى إن يكوى بيسي قوة مغانا قومي قوم إن زي مغانا ناشي سيتي قال أبو عبد الله ko sai ce abu abdullahi ya ce in baka san sai ka zo wannan can daban shi kai ne yana aika magana na'am suna wannan ladabi sosai wannan ladabi da suke na wajen rubutu bai ce kuntu ba don suna jin akwai hawa kake kace ne ce, ko ba haka ba sai suna kauce ma zamirul mukhatabi sawa'un na ifradi ko na jam'i ba illa bane amma tsabagen irin ladabin muhaddisina in manzo sallah sallan na magana aka kawo maganan manzon Allah wacce sai ce ne ko ba haka ba to hatta da wani abu wanda ba dangantaka da wani ƙari ka sanyaye ba bayanin haka son yi sai dai kawar da lamiri ya mai da shi zuwa ga wani madahul ko ku wani abdamir al-ghaibi wanda yake ga'ibi na cikin harkar ba shi aka biya ba illa dai magana dai ajiya ko ba haka ba in eh, shesta ba su cewa kultu ba su cewa ana akasari ba a cewa haka nan sai in magana ta danganta inda mallamai na ka magana wasu wasu amma ga magana annabi ta sama ta yaro ne ta yaro ne za ka ce kala mhm. abubakarin abubakar ya ce yanzu kamar ka ce wannan hadisi ya fito ta hanyar wa ya fito ta hanyar sufyan ibn uyayna an gane ai to dun muhammad ibn abdurrahman duk waɗanda an suka rawaito hadisan kai ne za a tukewa to sufyan ibn uyayna ya rawaito sai ya ce to kamar ka ce a an ga harta mala ai na san hadisin nan shu'ba ya rawaito shi daga muhammad ibn abdurrahman maula ali talha ko ba haka ba ina yake shi sai ce khabaru shu'bata hadithin shu'ba an muhammad ibn abdurrahman maula ali talha ina kara maula ali talha hadithin shu'ba daga muhammad ibn abdurrahman maula ali talha wanda shi ma rutu irin wanga hadisi min hadha al na wannan babi babin mi babin waka wa ga addu'a kharrajtuhu na koma fidda shi fi kitabid du'a eh akwai cikin kitabud du'a amma wannan kitabud du'a kitabu da cikin littafin da yake a a cikin sunan ibn khuzaima yake ba cikin littafin ba cikin littafin ba kitabu du'a'i duk ba littafi na ba wanda ya aranje nashi akan abwabul fiqhiyya sallah azumi zakka haji addu'a kaza kaza kaza ko ba haka ba wannan sai ka koma ga sahih ibn khuzaima can zaka gane amma dai anan ya kawo shi ran to ya kawo mana shi can a gaba kuma shine mai lamba hadisi ta 360 mai ta hakiki kasa ya ishara ga haka nan in muka koma can za mu gani kuma ba za mu wahala kanmu ba za mu cimma insha Allah wannan kenan حديث نقبة حدثنا يونس ابن عبد الأعلى أخبرني أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مديب سند سند دينا فرقو دقا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي المصري ثقة لرجال مسلم ومن الطبقة العاشرة هنا في رجال مسلم شي يونس ابن عبد الأعلى ثقة بين كوبا باب كوتن تمام ولكن وانا سبو ده وانا أبو ذا متسامو تكن حديثين daga wa ya ce akabara ni ana subni riyadin ana subni riyadin shi ma sikatun ni rijali da musulun duk sun fi da shi sikatun bi ma'anar karima mai a ta samina ta tabbas yake an harisi wa huwa ibnu abi zubadin daga haris ibnu abi zubadin shi ma wannan a sikatun ko sadukun hadisi ne dai ku duwa da kakkai bai wuce kacin husn bai kasa ga haka ne in ma ka ce mai sahihun hadisi ne ko ka ce mai ko ka ce mai hasanun ko baka so ba ko ka ki so dai dole ya zama hasanun ballantana ma da yake hadisi yana hadisi din zamu hadi yana da yana da turukun kasira kaga sai kenan ya zama ni sahihun li kasratis turuqi na'am harith ibn abi dubab dinnan suna cewa sadukun عن عطاء بن ميناء ثقة من طبق من تلاميذ أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما قضى الله الخلق lokacin da Allah ya gama halitta lokacin da ya halitti ina ya halitti sama bakwai gaba ɗaya alhalka a nan kenan ya halicci saman bakwai ya halicci sammai bakwai da kasai kataba sai ya rubuta fi kitabihi cikin littafin ya rubuta ala nafsi ya azama kai ya ɗauki wannan alkawarin kuma wa huwa mawdu'un inda littafin yana can gunsa shi Allah ne ya rubuta inna rahmati nalat ghadabi inna rahmati nalat ghadabi rahamata ta shahi hushina ta rinjaye hushina ta riga hushina kalimat nalat ba ka iya fassara ta sai mun karanta sauran hadisan da sun karagi hadisin da ya inganta inna rahmati sabaqat ghadabi a ruwai bukhari ta sake maimaituwa inna rahmati ta galibu ko ta galabu. gabadi ta galabu na galaba na lamu tarin jayi hushina ashe na lahuna bi ma'ana galaba ko bi ma'ana sabaka kila fahimta ma'ana kan da'in hushi da kai sai na yi kai ma rahama sai na yi kai ma rahama sai ka zan cikin waɗanda aka kiye sannan zai hushi da kai ko kuma da dunni hushi da kai in ka dawo zan karɓe ka ima rahama in ka dawo zan karɓe ka ima rahama lallahu afaratu bi tawbati abdihi idza taba min ahadikum dalla an rahilatihi wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu hadisin kun san hadisin to Allah ya yi farin ciki da hakan saboda haka Allah yana kushi tunda ya ce ghadabi ashe ghadabu ya cikin sifatullah ta'ala kamar kuma Allah yana rahama amma rahama Allah ta fi kushin Allah yawa rahama Allah ta fi hushin Allah faɗi rahama Allah ta tsere ma hushin Allah kan da Allah hushi da kai sai yayi ma rahama sai in dai ka hita shaqiyin kanka kake an fahimci wannan abinda muka so mu samu cikin hadisin lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi ala nafsihi kalimar nafsu ta fito kila fahimta kataba ala ba na wajen cina ba na alƙawari na kuma Allah na ɗauka alƙawari kuma har ya yarda kai ne da cewa inna Allah la yakhluqu al-mi'ada kila fahimta saboda ala ba tana nufin abinda addu'a da Allah ya ba ko ya so ko ya ki in ba haka bane mu koma ga hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yace atadani ma haqqullahi ala al-ibadi wa haqqul ibadi ala lahi. ko ba haka ba haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala allahi <laughs> alƙawalina da kuka diba karkashin wannan hadisi tun malama aqida suna cewa ai tafaddala Allah falala ta dokan makai ne abuna wanda yake ba wannan dan karamai ba Allah saboda kamala din kai ya ɗauki wannan falala ya ɗauki wannan alkawari saboda haka ala'a nan na alkawari na ba na wajabtawa na ba kila mu fahimci wannan kuma Allah yana ya alkawari kuma Allah ya alkawari ba ya saba alkawari kila mu fahimta rahama ta gabata to amma da yake wannan hadisi duk cikin littafan da zaka samu tare da cewa wannan hadisi muslim ya fidda shi bukhari ya fidda shi da sauran duk irin su imamu ahmad da ibnu maja su tirmidhi sun fidda shi amma duka baka samun wanda yake nalat dukan su abinda suka cewa rahamati tagalabu ghadabi ko rahamati sabaqat ghadabi ko rahamati da dai sauran wasu kalmomin duk za a samu nan ibnu huzaima ɗaya zo da nalat to don kakkai tsammanin da yake ya sani shi ma kakkai tsammanin shi adda wannan kuskure sai ya ce mi ya ce kala lana yunusu yunusu ya ce muna wa yunusu can wancan da ya haddasa ni yunusu ibn abdul ala mun ce ma sai katun ne rijali muslim ko yace to yunusa mu dai waje faɗa mana ce mana yayi qala lana anas anas ce mana yayi shi yunus yace to mu anas faɗa mana wa anas ko ma hadisin shi ma anas ibn iyad shi ma wa huwa min rijali shaykhain ma gaba daya to yunus yace anas ibn iyad ce mana yayi nalat kila fahimta ƙara maimaita don ka hararo kalimar tun saboda ba za ka same ta ba a duk cikin maraji'u da masadiru a duk bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da da abu dawud da tirmidhi da imam ahmad da da imam ibnu majah duka basu taho da nalat ba to amma dun kaka gane kuskure ka ce kila ga ibnu khuwayma na sai tiya haka yunus ya gaya muna shi kuma yunusa yace haka anas ibnu iyad ya gaya muna tabbas nalat ta tabbata kila an fahimci wannan masha Allah to a kula sosai ga wani hadisi nan za mu shiga حدثني يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارثي عن محمد بن عجلان زي تحويل السند hadisin da zai kawo shi na bari ga kuma wata hanya daban kan wa ka kare kan Muhammad ibn ko na tara wa haddathna Muhammad ibn al-Ala'i Abu Quraib قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان هيا ذكو كنغا كاينيكو an abihi an abi hurairah hanya biyu gare zuwa da muhammad ibn ajlan ko hanya ta farko ta yahya ibn habibi ta khalid ibn al-harisi sannan muhammad ibn ajlan hanya ta biyu ta muhammad ibn ala'i tawa ta abu khalid sannan zuwa ga muhammad ibn hanya ta farko dai ya hayya ibn habil al-harisi thiqatun la min tabaqat al-ashira bai da kotanta ma sannan malamin sa wanda yake Khalidu ibn al-harisi an gane aiko? Khalid ibn al-haris ibn ubayd ibn sulaym al-basri shi ma thiqatun la min tabaqat ta samina. saboda haka waɗanda ba su da matsala sai katani an muhammadin ibn ajalana to shi kuma saduqun na shi muhammad ibn ajalan saduqun kuma sun ce ya yana dan kuri haka ya haka ce saduqun ya to akalla darajati yi dai in dai bai saba masa kato ba bai saba bai saba man huwa aula minhu ba hadithu hasan kila fahimta in aka koma samu hadisin ta wasu hanyoyi wadda ba tashi ba to yartafi ila darajatu siha ko ba haka ba to mun samu irin haka na an bari mu kare abin da muka son wuce daga muhammad ibn ajalan Sadukun an gane ba to sai mu koma ɗabaka hanya ta tara ita ta biyu ita ma nan ba hadisi na tara muhammadu bin ala abu kuraibin shi muhammadu bin ala shi na ibn kuraibin alhamdani alkufi sikatun hafizun min ɗabakati al'ashira sikatun hafizun kila fahimtai shi kuma ya karɓo daga malaminsa abu khalidin yace kala haddathana abu khalid abu khalid inna shine sulaiman ibn hayyan al-ahmar al-kufi to shi wannan Suleiman bin Hayyan al-Ahmar al-Kufi saduqun kila an fahimta saduqun to an Muhammad ibn Adalana saduqun yakhudu an ajihi shi ma saduqun an gane ba an abi hurairah to sai mu ce ni sai mu saurara sosai sai mu ce hanyar ta yi haibun habibin harisi ba shi an matsala ba khalid ibn harith ba shi an matsala ba ko ba haka ba duk sai kare Muhammad ibn Ajala shi muka shi sadukun shi ma Muhammad ibn Ala yayin nan ba hadisi na tara shi ma sai kare sosai bai da matsala Abu Khalid Sulaiman ibn Ahyan al-Ahmar sadukun na amma Khalid ibn al-Harith wancan na sama yayi mai mutaba'a an fahimta ya mai mutabaa. tunda Khalid ibn al da Abu Khalid dukan su gawa sun ka karbo daga Muhammad ibn Ajlan to duk da Abu Khalid din ga sadukun na to amma akwai sika da sun kai kankan kan wanda ki shi sika na to kuma ya rutu abin da ya rutu kaga ya samu ba. saboda haka nan dan tuntuɗin Abu Khalidin la yadurru tunda akwai mutaba a gare to sai mu zo kan wa kan Muhammad ibn Adalan sai mu ce shi sadukun na ko an abihi ko an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam lamma khalaqa Allahu al-khalqa lokacin da Allah ya halicci halitta ce samai ko lokacin kataba biyadihi kataba biyadihi ya rubuta da hannu ne kalimar biyadihi babu ta hadisin da ya gabata wancan nan ba na bakwai ko babu ta to mu kiyaye ya rubuta da hannu ne ala nafsihi akan kai ne azaba kai ne inna rahmati taghlibu ghadabi rahama ta tarin jaye kushina wannan hadisin ko wannan shi mai littafin ga koko mai tahqiqin Abu Muhammad ya ibn Muhammad Sufi al-Azhari mai wannan wanda muka umarni da shi mai tahqiqin a wanga hadisi sai ya samu matsala kusa na mata muku haka nan ko inda kun tuna can wajen muqaddama wance mai ta hakikin shi ma kai ne a kofi yan tuba tubi waɗanda yake yayi su to ba mu iya bayanin su harko sai dai in muka kai kan kowane hadisi sai mai magana kai mai ko to ga shi in kun ka komo shahin da muke a ƙarƙashin hadisi na tara sai ku ɗan diba can wajen footnote ɗan taƙiƙin da ya yi kalma guda ne ka son ku gani yace sahihun wala zatu biyadihi shaza kun gani ko hadisi na ingantacce amma lafazin biyadihi da aka kara shaza ce abin da yake son ya ce son ya kai in kun karanta ba karanta muku bayanin ba amma ku rike yin bayanin Ni yake son ya ce son ya kai ya ce ruwayoyin ga biyu da ruwaya namba hadisi mai namba na takwas da namba hadisi mai namba na tara in kun ka gargaɗo wani kan muhammadu bin ajalana ya kari to muhammadu bin ajalana sadukun to muna da hadisan abin da kasan ya ce hadisin ga can a sama in kun gani mai lamba ta bakwai shi a lafazin hadisin na abu huraira ya yi wanga karihi ciki ne babu lafazin dihi kenan muhammadu ajala na sadukun khalafa man huwa awtaqu minhu saboda zada biyadihi sai ce shaza ko wannan ba ta hakikin nan kan ba mu ce ba ta bai ta hakikin amma nan kan yayi kuri kila an fahimta kuma nan malamai ka Allah ya kan malama akida da malama hadisi wato sun kafi da cikin kafa duk da kake duwa da kai kwalo kwalo da boye boye ka a gane in kana da akida ga sat ka fito sat kai ta in dai kana sunna sat amma ba a yin ta ana dunkuci dunkuci dunkuci kun gane abin sun ha gano sun gano yana da matsalar danganta ma Allah ya duk cikin littafai ne yana ta tana ne kai kila an fahimta ban ko kun gane hausa sai ya zan hadisan inda sun ka fito da yaki yana da kadin su kila fahimta shi wa nika magana mai ta hakikin ga littafin kamar ce muku Muhammad kitabar tauhidin ga ayyuka hakiki ne da yawa ina da guda sharhi hudu kenan amma wannan cikin shiru suka aka diddiki diddiki duk cikin kitabu bin duk inda kalimar yadda ta to cikin hadisi sai ya dan samu abin da ya ce ga hadisin ko dai bai iya soke sai ya dan kirdinai sai dan kirgine sai an ka ce anya kila sunnar ta ki shiga duka ko ba haka ba nauyin dingina ma Allah yadda ya kaji ko ba haka ba to Allah yana da yadda shi yasa malam Samir ya mai dan mai raddi yace qultu fi hadha hadisi a wannan hadisi lafzatu bi yadihi akwai lafazin bi yadihi ra'aytu man qala bi shuduniha na karanta wani tafi wani yace wai shadda shi bihujjati hujjati wai hujjatai tafarrudi adalana biha ibnu adalana biha an abi an abi hurairata wai adalan wai shi ya da ita muhammad adalana ko an ko to wai shi da ita wai wa annahu to shi kuma azalan din nan laisa bi zalika tika bai kai tikan nan aka so sosai sosai ba sadukun na ai fa aqulu yace to rajul da mai saurara ya biya lam tafarrada biha ajalan ala gafarta mana ba ajalan ɗaya kaɗai ta ita ana bi ba shi ɗaya zo da ita ba faqad warada min tariqi abi rafi'i hanya hadisi ya sake maimaituwa ya hito ta hanya abu rafi'i abu rafi'i babban almajirin abu huraira na wa huwa thiqatun sabtun ko ba haka ba shi kan baka tuhuma ko an abi huraira daga abu huraira ya kawo ruwaya ya kawo hadisin akwai biyadi ko ba haka ba saboda haka mu aje komi in dai yana musun biye da ko ina to wannan matsala ta ta akwai bid'anci ciki in ku a'a ya san akwai yadu ba jingina mu Allah ya duka kyama ba a'a a hadisin ga yana son yake hakiki na gaskiya ko kaza ko kaza mu komi ta tabbata shi muka wanda shi saboda ka hadisin ga dai ajalanu dai sadukun na bai cika bai isa ya saba a ji shi ba sai mu ce to Allah ga mallam bai saba ba abu rafi'in sika ne a wajen malaman hadisi ya wato hadisin daga abu huraira ya tabbatar da biyadihi in ka san ka samu hadisin rahu ibn abi asim yace bi sanadin sahihin ala shar'i muslim mun ga mun wannan sai ce wa kama waradat kuma hadisin ruwa ta sake tahowa min abi salih as-sammani abu salih as-sammani musamman rijal bukhari kowa san shi as-sammani ko az-zayyati an abi hurairata ya rawaito hadisin daga abu huraira shi ma akwai ziyadi rawahu imam ahmad imam ahmad ya kashi cikin musnad sai dai shi wannan sanadi nashi tala abu abu salih wa fi sanadihi shariku ibn abdullah al-qadi kamu akai ga wannan akwai shariku kuma shariku kun san yana da ba'ifu min qibal hizbi to amma waccan ruwaya ta ibn abi asim ba ta da masuka to in ko ba ta da masuka ingantatta to ta tadda ruwayar shariku bin abdullahi al tun da shi ne dofuɗi na min nahiyatul hibzina bangaren hibzina ba ɓangaren adala ba to dama in muna to makka har ce ko baka har ba sai an ka samu sika autaqa minka haratacce minka ko ba haka ba shi ya kawo shi wanda kakkawo kenan abin da muka to mi? ne ya dauke ko ba haka ba saboda haka lafzu yadda yana nan tabbas hadisi na ingantacce na karanta wanga don kakkuru da abin da ya ce sahihun amma wa lafzatu yace ni wa lafzatu bi yadihi na naqulu sabitatun ya shaykh sabitatun tabbata ta an fahimci wannan duk abin da yace wanga na surutai na kasa kokari yake yace ta hanya kaza ba ta da hanya kaza wani ya hito shi babu ta wani ya hito shi babu ta duk mun yadda duk da ya faɗi sun roto shi babu ta mun yadda amma abin da kusa min da yanci mai duhu akwai hanyar da ta roshi da ita ta bai santa ba ko ba haka ba shikenan dama mu tace babu me ya kamata kai mai kai kuma ka san akwai sai ka kawo mai ko to sai an kawo mai sai ya hada shikenan kaida sai hada shaza ya ce ni ya ce sabitatun ko ba haka ba ya ce wala zafi biyadihi sabitatun ba shaza ba mu gane wannan sosai to yanzu mun karanta hadisai guda tara to mu saurari mana abubakar kala abubakar laƙabi ne kunya ba Muhammad bin Saqa ibn Khuzaima yace fallahu jalla wa ala Allah madaukaki kuma wanda ya buwaya gagara badahu gagara misali asbata shi da kai ne ya tabbatar fi ayin cikin ayoyi ayin jami ayatun ayatun in ma kai mata jam'u takasiri ko kai mata jam'u salim jam'u salim sai ka ce ayatun ayatun ya ka tsara alifin ɗaya da ta ko ba haka ba shi jabu salim ko ko kai mata jam'u taksiri ayatu sai ka ce ayu ka kace jam'u taksiri ba jam'u taksiri ba ayu kenan. to yace Allah ɗaukin sarki asbata ya tabbatar fi ayin cikin ayoyi min kitabi cikin cikin littafin alqur'ani anna lahu nafsa cewa yana da rai akwai Allah akwai shi yana nan shina da rai shina da zati kanka ce babu ina wa kazalika sannan tamka haka kada bayyana ala lisani nabihi shi Allah da kai ne yayi bayani a harshen manzo ne harshen annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna lahu nafsa ashe ko hadisin Allah naka bayani ala lisani nabihi kaje wani tarkibi ba bai ma ce annabi ya bayani hmm, Allah ya bayani akan harshen annabi ne don ko annabi ma ya diku anil hawa in huwa illa wahayun mhm. kama asbatan nafsa fi kitabihi ya tabbatar da nafsu a harshen annabi ne kamar yadda ya tabbatar da nafsu a cikin littafi ne amma wa kafaratil jahamiyatu kafara yace musu ba yace jahamiya ta sun ka kafirce jihadul ayi sun ha kafirce madanga ayoyi wa hadhihi sunan sun ka kafirce madanga sunnoni wa za'ama ba'd jahalatihim hadda sashin jahilansu sun ka ce wai Allah ta'ala Allah ɗaukakin sarki wai inna ma a zafan nafsa ilaihi ya jingina kalimar nafsu zuwa ga rai ala ma'ana idafatil khalqi ilaihi akan ma'ana ya jingina halitta ce zuwa ga rai shi san tsane ku bayan ɗazu. wai kamar me kamar ka ce ai kamar a ce baitullahi baitu ba wina ba ba na ba to idafatul khalqi ila ni ila Allah ko ko ka ce naqatullahi naqatu sifa Allah ta fa qala lahum rasulullah naqata Allah naqatu ba makhluqun bane ko to makhluqi ila khaliqihi ba ko ko ka ce rasulullah rasul ba bane rasul ila ila khaliqihi ko ce haka da an ka ce wa makhluqi ila khaliqihi Allah bai da nafsu sai bai nafsu ai babu shi kenan ko ka ce babu shi ko ka ce balantana ma in bai nafsu to babu shi haka luga ka nunawa don ba cewa kai bai da hayatun ba shi idan abu na da hayatun an ka cire mai hayatun sai ya yi mayyitun idan mutum na idan abu na da ruhu an ka cire mai an ka cire mai ruhu sai ya zanni bila ruhin ko eh sai ya zanni jamidun eh, shi ya jamidun da ka ce da ka cire ma abu ruhu jamidun aka ce mai a harshen larabci da ka cire ma abu yi mayyitun aka ce mai a harshen larabci da ka ce abu bai nafsu adamu adamu ba ma kowa babu Kuma ba haka ba babu to sun ka ce idafatul nafsi ila Allah idafatul makhluqi ila al khaliqi sun ka kafirci yace wa za'ama yarriya inda shi kafirin shi jahaniyun shi ba'dul jahamiya yarriya anna nafsahu wai nafsul lahi ghayruhu ba ghayrul lahi ba Allah bane nafsuhu nafsul lahi wai ghayrul lahi Allah daban nafsu daban kama anna khalqahu ghayruhu kama yadda sun halitta Allah ba ita Allah ba ko tuna haqatullahi aba ita Allah ba rasulullahi ba shi Allah ba to haka nafsullahi ba ita Allah ba Allah ba Allah bu makhluqun la yace wa hada wannan magana la ya yatawahamuhu hudu lubbin wa ilmin ma'abuci hankali lubbin wa ma yatadhakkaru illa ulul albabi al albabi jam'u lubbin ma'abuci hankali wa ilmin ma'abuci ilimi la ya tawahamu bai ko dar darso mai tawahumu zato ma ko zato ka zaci abin yake ba ma ka ba'i ba ko ya darso ma ba ka darso haka nan in dai mai kana da lubbu kana da ni kana da ilimi fadalan an an ya takallama ballantana ya faɗi ko darso mai ga zuciya bai fadalan ballantana an an ya takallama bi ballantana ya faɗi kina fahimci fasara don ku kada alama Allah Allah mutakin sarki ya sanar da kowa ya yi shela fi muhkami tanzilihi cikin littafi ne katangantacce muhkami katangantacce kitabun hukimat ayatu summa fustilat ko ba haka ba an ka katangance shi babu barnar da ka shiga sannan kuma mi Allah mu dauke sarki da kai ne sai mai dalla dalla illa kwata kana ganewa ba bukatar wani ya sa fahimta sai a ce sai an gane Allah ya hana kowa ya shiga sannan shi da kai ne fussila ko ba haka ba shi da an ka ce tanzili ana nihin littafin su saukakke wanda kuma ya tangance la yatihi al min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min ladin hakimin hamid to kar alam Allah Allah ya riga ya sanar da kowa ya ce la fi muhukami tanzilihi cikin katangantaccen littafi ne saukakke annahu cewa shi Allah madaukin sarki kataba ala nafsi rahama ya rubuta ma kai nai zai yi jin kai to shin dan Allah afa ya tawahamu muslimun yanzu ana samun musulmi yayi wahami yayi zaton anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki kataba ala gairi ar-rahma ya ce kataba ala nafsi rahama yanzu akwai mai hankali da to abinda a fassara kataba ala nafsi rahama kataba ala gairi rahama tana hita sannan wa hazzara Allahu al-ibada nafsahu Allah ya tsoratar da bayi daga kai ya ce wa yuhaddirukum Allah nafsa kuma aka ce ba shin don Allah mai hankali afa ya fillu li muslimin yana halatta ga musulmi ay kula ce inna Allah hazzara ibada hazzara ibada gairu Allah yana ba yana cewa bayi su yi tsoron da su yi tsoron wani tunda ya ce nafsu gairu lahi ko to kenan inda Allah ya ce wa yuhaddirukum Allah nafsa daidai yake wa yuhaddirukum Allah gaira daidai yake mai hankali zai gano haka bai gano ba ya ta'awwalu ko ko yanzu don Allah ana sa mai hankali ya fassara shi ya ta'awwalu ya fassara qaulahu zancin Allah li Musa inda ya kawa abokin magana sai Musa yace kalimi zai ƙara baka aqida ce Allah na magana bai ce li Musa dai ya wuce don ka a samu shufa likalimi wato mai ahlus sunna aqida ce bai na take ko ina ko ina ka bayyana ko ina ko ina za ka magana kokari ka surkuɗa aqidarka lafazin ka jumla ka surka aqidarka ko arabiya ko nahawu ko sassa karanta sa ƙira. haka kaida wanda su ma ɗan bid'a ko ina suna sa bid'a su arna ko ina suna sa arnancin su ko cikin kalamai da tahiyar su da kawatsu mutum yayi kawai za ko su bayan nuna gida sai ba ehin yayi magana yayi ko ni an kai in za sana ya sai ya haka ya haka ko arna kenan ko ba haka ba dan bid'a haka nan to kai ma da duk ka magana cikin magana karatun, ko ba haka ba yace shin yanzu mai hankali ya ta'awwala zai iya fassara qaulahu magana ta shi Allah li kalilihi Musa ga abokin magana ta Musa kaga sai ka ce a abokin magana ta yanzu Allah yana magana sai a ce kwarai shi aka sun ka gane hmm. inda Allah ya ce wasana'atuka li nafsi ba haka Allah ya ce Musa ba to yanzu kuna cewa abinda Allah kan yi fa ya kunu ma'ana sai ce abinda amana wasana'atuka nafsi wasana'atuka li ghairi li ghairi Eh? na zaɓan ma wani na kai ko ko wani na ya zaɓe ka yana yiwa a shike na nafsu ba ba ne bane Allah ɗin shi an nafsu in ko kan yadda Allah ɗin shi an nafsu a yayin da ya dinga nafsu zuwa ga Allah ko zuwa ga dalilin ya bude ilan layi, shi an nafsu to na tuna ma akwai Allah kila fahimci wannan mhm. aw ya kula shin koko yanzu ana sa mai hankali ya ce a rada ruhun lahi annabi isa alaihi salamu halitta allah eh ruhullah ko ba haka ba wannan idafatu nira idafatu sifatu ilmi ko idafatu al-makhluq ila al-khaliq ruhullah جزاكم الله إضافة المخلوق إلى الخالق روح الله روح من الله كما هكذا الإمام أحمد cewa خلق الله عيسى بكن وليس هو ko kana son ka ce ruhullahi isa yana nuhin bi kauli inda yace ma Allah ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika to wajen da yace wa la a'lamu ma fi nafsika arad abin da yake ni wa la a'lamu ma fi gairika haka ka nuhi Allah subhanahu wa ta'ala kana ayanta wa la a'lamu ma fi gairika haka ka nuhi hada yace la yatawahamuhu muslimun in dai musulmina bai ko dan somai ko dan somai bai wala ya kuluhu illa mu'attilun kafiru, ba mai faɗin wannan magana yace Allah bai da nafsu ko ba a nafsu ba a zingi nafsu ga Allah illa muta'attilun sai mai kwamfar da Allah mai tube ma Allah kofi ne kafirun kafiri sai kafiri mu mu'attil at-ta'til kun sa at-ta'til ko janye ma Allah sufofi to sai shi sai ya faɗa magana nan ya huce shi. sai ce kuma karatu haddathana muhammad ibn yahya qala haddathna abu nu'man qala haddathna muhadir ibn maimun qala حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم سند حدثنا محمد بن بن يحيى الذهلي ثقة قال حدثنا ابو النعمان ابو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي ايه انا ملك ابي عالم ثقة آه قال حدثنا مهدي بن ميمون ثقة حجة قال حدثنا محمد بن سيرين ثقة حجة حافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التقى آدم وموسى آدم دا النبي آدم دا النبي موسى sun haɗu can bayan mutuwa bayan mutuwa sai Allah ya tara su can gaba ga Allah ya tara ruhin su ai ana haduwa ko ta tabbata manzo sallallahu alaihi yana rai bai haɗu da annabawa ba a lokacin da ya isra'i sama ta farko ya gawa ne sama ta biyu ya gawa ne sama ta uku ya gawa ne har ma bai zo inda an ka tara musu ya yi sallah ba ka ba abin da isra'i yadda ya karɓa sallah ya dawo bai zai isa mu ya iski musa ba har musa na ce mai koma ka roki allah irje fas'alhu kafifa fa inna ummataka la yaqulu dhalika ko ba haka ko la ko dhalika to saboda haka mun san da wannan ko annabin na rayuwa to da bare a ce an mutu to Allah ya hada annabi Adamu da annabi Musa a wuri guda sun kai wata yar takaddama to sai Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Muhammad ita annabi Muhammad ya ba mu labari yaya take kusa annabi Musa dan zahi zahi ko ba haka ba kare ce fa kala Musa sai Musa ya ce an a ashaikan nasa la Adamu kai da abba ban wallahi kai kai muka kai kai muka baro ashkaita kai kai kai muka baro muna cikin aljanna lahiya baro ko ba haka ba uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha haythu shi'tuma ragada ko ba haka ba sai ka kai kai mu baro eh wa akhrajtahu min aljannati ga shi ba ya hito kwala kwala ka hidda sun aljanna kana adamu li musa alaihi salam alaihi salam sai adam ya ba musa amsa wani hadisi gurguje zan karanta mana shi karatu na sati mai zuwa za mu fassara shi fassare insha Allah he da wada zan fassara yanzu lo saboda lokaci sai adamu annabi adamu ya ce musa musa saurarani anta allazi stafaka Allah bi risalatihi kai wana Allah ya zaba da manzanci ne ko Allah ya ka wasu li nafsi kuma ya turo ka kaza manzon Allah Wasu na'aka li nafsi ko ba haka ba wasu li nafsi kai na ba Allah ya zaba ya ba ka manzanci kafin abinda an manzo kafin manzo ya san komi gwargwado sannan kuma kai mafi mafihici kake sannan wa zara alaka taurata kai na Allah ya saukan mu a taura hudan wa rahama haka Allah ya siffanta ta kana ake ido haka na lallai ka faɗi gaskiya kala sai ce tambaya ne kai mai fa hal wajadtahu katabahu li qabla an yakhluqani ka samu ya rubuta min abin nan da kaka zargi na da shi Allah ya rubuta ki kamun ya halittan ko bai rubuta ba Allah ce eh lalle ya rubuta tabbatun mun sa aqida cewa ni komi Allah sai ya rubuta shi ko kamu abu yau kana alqadar kenan alqada alqada alqada ko akwai abubuwa maratibu guda hudu ko al'ilmu alkitaba almashi'a alhalku ya san wannan abin ya rubuta shi ya so ya faru sai ya halitta ya faru to don Allah mun ha tambayar ka ne kai kai da kake wanga duk da gandukan kamar irin ka buka ce mallan su tsaya mallan tsakanin ka da Allah zai ma ka san dai ka karanci bukhari ka karanci musulmi ka karanci qur'ani ka don Allah hadisin ga babu cikin bukhari da musulmi kuma ya san akwai shi ya kaga in za ka hujjar dan bid'a haka za ka ce me ko amma a kiyaye ta dan bid'a kada kuma a kalla da magana annabi Musa ba dan bid'a na ba a kiyaye yawa misali na ne ba kuwai sai ka dun kai ga kan dagarki to nan muhallin jayayya ta aka kuma lalle annabi Musa ya kafo ma annabi Adamu tambaya mai wuya amsa ko ba haka ba tunda lahin gari an yi shi kuma kowa an sani kuma lalle sai da Allah ya ja mai kunne shi annabi Adamu alayhi salamu kakka zo ka wahala ka wahala kanka ka hita kanka da aljanna fatashka tunda ka cikin aljanna Allah ni Allah ta zuma fiha wala ta'ara ba ka kishirwa ba ka hudanci ba ka kaza ba ka kaza amma me fa wasa wasa mhm, ilahi shaytan sai ya tiko sai an ka an ka hidda shi to shi na Musa ka ce mai to kaga ka jawo mana wallahi mhm. ka sa an koro mu yanzu kawai sai mai rabo kan ɗauka ko yawa kuma haka take lalle sai mai sa'a Allah ya sa mu ciki sai Musa ce sai Annabi Adamu ya yi mai doko ne daga farko inda babu zani yace to Adamu Musa da ka so ka din san kai Allah zabe ka da manzanci mazo Allah kake yace ni kuma Allah ya zabe ka kana cikin na kusa kusa ma ga Allah ulul azmi ko wasana'atuka li nafsi ko na'am lalle haka kuma Allah baka attawara ka kaga magana jahilci dubabuta babu ta ko ba haka ba shin da Allah ya tambaye ka kai ka samu abin nan laihin nan da kake son ka fika min ka samu Allah ya zuka shi ka mutu halittar yace eh lalle ya yi shi sunan hadisin lara ibn kuzaima ya tsaya amma hadisi za mu saffasa rahi gaba a wata ci gaba sai ce to dabo da ni yace ka yace kamu a halittan da shekara nawa an ka rubuta shi yace kamu a halice ka da shekara 40 kamu a halice ka Allah ya rubuta wannan na cewa zaka shi da shekara 40 yace sannan zaka zo ka zargan da abin da Allah rubuta zan yi da shekara 40 kamun ya halitta kila an fahimta Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallam kana manzo Allah sai ce fa hajja adamu Musa alaihi salam la tamaratin fa hajja adamu Musa fa hajja adamu Musa fa hajja adamu Musa sai Adamu ya kauda Musa ko ko sai Adamu ya hujjace Musa Adam annabi Adamu ya hujjace Musa annabi Adamu ya hujjace Musa sai Musa san bai da amsa da zai ko ba haka ba abinda muka son mu ci cikin kalima cikin hadisin kai abin da ya samu da ya so kawo shi an tallaji safaka Allah bi risalatihi wasdana aka li nafsihi li nafsihi ko ba haka ba hatta da annabi Adamu ya san da wuta ko ba haka ba to ashe aqida tun daga annabi Adamu tun daga annabi Adamu har zuwa annabi shi yasa muka cewa dinul anbiya'i wahidun shi yasa in ka tu aqida ka tabbatar yanzu daga annabi Adamu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk gudana Na abna al'alat in ji manzo sallallahu alaihi wasallam dinna wahidun wa shara'u ta'addida annabi sallallahu alaihi wasallam sai cewa in dai aqida ta a wajen aqida daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi guda ta kawai shari'a dai da bambanci dokoki da bambanci kila haddin zina haddin shan giya shi da bambanci ko amma dai sana Allah gudana Allah sama yake Allah yana magana Allah yana da kaza Allah duk sifan Allah gudana yanzu a farkon halittu du duniya ko ba haka ba to yanzu annabi adamu gaba ya tabbatar ma Allah nafsu shi ma ko ba haka ba kaga wanda yace wanda yace Allah nafsu ka na kaga dubo ta da yawa ya dubo da yawa yuridu yana nuhin karrara hadal qawla thalatha marrat sai sauri mu rage nan حدثني أبو أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر في أنقلي سنة إنجلتشينا كما زام مغانا غريدة قبايا ذن زي من بشير حكا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث عن شيخ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إني حرمت الظلم إني حرمت على نفسي الظلم نفسي الظلم شيء صديق حديثا wa ala ibadi kuma na haramta zalunci din kan bayina fala tazalamu a wata ruwaya ko fala tazalamu a sashen da a wata ruwaya kullu bani adama yukhti'u bil layli wan nahari thumma yastaghfiruni fa aghfiru lahu wa la ubani. وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت فذكر الحديث كابن لك إني حرمت على نفسي الظلم kusa wanda كيفاني إني حرمت الظلم على نفسي ala nafsi حدثني محمد بن يحيى الظهري حدثنا ابو مسير عبد الاعلى بن مسير قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا nafsu mun gane nafsu ko insha Allah nan za mu tsaya karatu na gaba sai mu koma abin da abinda mun yi ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik